أعوذ بالله السميع العليم <clears throat> من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين amma ba'du asalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh yan uwa musulmi ina mai roƙon Allah subhanahu ta'ala da ya karɓa mana kyawawan ayyukan mu na alkhairi ya gafarta mana kura mu da zunubanmu da takaita mu ya ƙara mana imani da himma da ikhlasi ya kuma rufa mana asiri duk inda muka shiga muka fito duniya da lahira kamar yadda muke roƙon Allah subhanahu ta'ala ya azurta mu da kyakkyawan ƙarshe idan ajalin mu ya zo innahu waliyu zalika wal qadiru alai to da izinin Allah subhanahu wata'ala za mu tashi aya ta aya ta 122 ko da 27 bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن ليقطع طرفا من الذين كفروا أو يكبتهم فينقلبوا خائمين ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون ولله ما في السماوات وما في الأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله غفور رحيم يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون واتقوا النار التي أعدت للكافرين وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون الله ما دوكاكين سركيا يا فتا من دليلي da ya sa ya taimaka wa mumunai a yakin Uhud da yaƙe-yaƙen da suke yi a jiya na yi bayani na yi bayani yakin Uhud ne ina jin na yi kuskuren bayani na ce yaƙin Badar ko yawa wani dan uwa ya nusantar da ni don Allah duk inda da aka ji na canja a faɗa mun washe gari don abin da aka faɗa ɗauka a jiya din kaga an samu wannan kuskuren yau sai in warware to a yaƙi da Allah maɗaukakin sarki ya buga mana misali na badar ne amma muna bayani ne akan yaƙin uhud abinda ya faru a yaƙin uhud ne da fatan Allah maɗaukakin sarki ya yafe abinda ya gudana ya gabata to Allah maɗaukakin sarki ya ce bala in tasbiru wa tattaku wa ya'tukum min faurihim haza yumdidkum rabbukum bi khamsati alafin minal mala'ikati musawwimin وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم لماذا ليقطع طرفا Allah ya ƙarfafa mumunai da musu albishir da cewa zai gaggauta saukar musu da mala'iku dubu biyar a wannan filin yakin domin Allah ya sanya wannan ya zamanto ni albishiri ne a gare su na nuna cewa Allah ya yadda da abin da suke kenan in kaga kana wani aiki har aka ce maka Allah ya turo mala'iku su zo wajen to bi ma'ana aikin yana da kyau kuma Allah ya yarda da shi da wani waje ne da Allah bai yarda da shi ba a ce wajen shan giya ne wajen kaza wajen masha'a ne mala'iku ba su attending din wannan wajen to kaga ya zaman to bushra a muku albishir cewa kai yakin nan da kuke fa har mala'iku ma sun halarta kaga abin albishir ne da jin daɗi sannan walitatma inna qulubukum ko hakan zai sa zukatan ku su natsu akan imani cewa lalle Allah yana tare da ku amma fa ku yakin da kuke inda makaman da kuke rike da su da saran da juyawan da duk abin da kuke da halartar mala'ikun Allah din nan fa ba su bane suke bada nasara wa man nasru illa min indillahi al hakim nasara bata hannun kowa face sai a hannun Allah subhanahu wataala wato mabuwayi mai hikima Allah yakan sanya irin wannan jihadin ya karfafe ku da mala'iku liyaqta tarafan min alladhina kafaru domin Allah ya halakar da waɗansu shashe na kafirai aw yakbitahum ko kuma Allah maɗaukakin sarki ya ƙasƙantar da su ya walaƙantar da su fayan ƙalibu kha'ibina su koma cikin ƙasƙanci da taɓewa da asara yaƙi ya gaji cewa idan ana yaƙi ba a gama da ɓangarorin duka ba a gama da ɓangarorin ko yaƙi aka je da musulmai da kafirai za ka samu ba a yi wa kafiran gaba ɗaya ta tas a ce gaba ɗayan da suka zo an kashe su no haka nan ma musulman ma ba a musu tatas a ce A to Z din rundunan nan da suka zo kwansu da su an narkar da su no waɗansu Allah maɗaukakin sarki yakan sa a kashe su su mutu a wajen idan kakurai ne to Allah wannan kisan ya zamanto halaka ne azabul adna ne dunal azabil akbar wani azaba ne karamin azaba na duniya da Allah madaukakin sarki ya dandana musu kafin babbar azaba ta zo ranar da za a tashi alkiyama a jefa su a wutan jahannama kisan sai ya zamanto karamar azaba ne Azabu duniya kenan aka dandana musu kafin su mutu kuma a je lahira a sanya su a babban azaba su kuma waɗanda aka bar su a rayan cikin kafurai sai su zamanto kaskantattu wulaƙantattu ma su zamanto sun fada hannun musulmai a matsayin bayi an kakkame su a matsayin bayi in ma su koma cikin baƙin ciki da kaskanci irin na duniya duniyan gaba ɗaya ta tsuke musu ta ta ta ta, ta abin nan ta su kasa samun yalwa a cikin zukatansu an koma cikin kaskanci ba a iya kuzari ba a iya fitowa ba a iya komai yanzu sai kawai abin da zai zauna musu wane ya mutu wane na an kashe shi wance na bata nan wane an kama su wannan rayuwar frustration din kai ma ya ishe shi azaba a duniya ina wanda suke rayen kenan in kuma ɓangaren musulmai ne wanda aka kashe su kuma sun yi shahada sun tafi aljanna wanda suke a rayen kuma su rayu rayuwan izza da ɗaukaka da daraja wanda babu zai wanda zai takale su a hanci shine manufan kenan to Allah yana haka ga kafirai musamman domin Allah ya halakar da wani shashi daga gare su aw yakbitahum ko Allah madaukakin sarki ya kaskantar da su ya sanya musu kaskanci fayanqalibu su koma bayan an gama yakin kha'ibina suna masu tadewa masu asara ina fata an gane ko laysa laka min al-amri shay'un aw yatuba alaihim aw yu'adhibahum fa innahum zalimun wannan aya tana da dalilin sauka riwayoyi har guda uku riwaya ta farko tana cewa hadisin Anas bin Malik radiyallahu anhu Allah ban yadda da shi a yakin Uhud din nan da aka kafsa an karya wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam haƙorin gaba waɗannan manya guda biyu na sama waɗannan guda a guda biyu din kafin fiƙoƙi din nan guda hudu din nan na sama an karya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a yaki na Uhud an bige shi a waje aka karya su sannan aka masa wani irin duka a goshi aka tsaga mai goshin rotse kenan sai da goshin shi ya tsage jini yana fitowa fuskan manzon Allah ta zamanto gaba ɗayanta tari ne da jini kawai ko ina to wannan abin da aka yi wa manzon Allah din sallallahu alaihi wa sallam sai manzon Allah ya ce kaifa yaflahu qaumun ko yuflihu qaumun taya za ai mutanen da khababu wajada nabiyihim suka rina fuskan annabinsu da jinin jikin shi kawai wa huwa yad'uhum ila rabbihim ta dalilin yana kiransu zuwa ga Allah ta ya za a yi wa mutane da suka yi ta'addanci ga annabinsu irin wannan ta'addancin ta ya za a yi masu shiga aljanna ta ya ma za a yi su rabauta gobe kiyama abinda manzo Allah ya ta faɗa kenan sai malai suka ce Allah ya saukar da ya ce laysa lata min al-amri shay'un ya Muhammad baka al'amarin su baya hannunka ba ruwanka da al'amarinsu in na ga dama ni Allah in gafarta musu su tuba kuma in sanya su aljanna sai me al'amarinsu yana hannuna ne ba hannunka ba ya Muhammad saboda haka kar wannan magana kawai ina fata an gane laysa laka min al-amri shay'un baka da wani mallakan al'amuran su da al'amuran su ba su hannunka komai nasu a hannuna yake ni ne mai control inji Allah in naga dama aw ya tuba alaihim in naga dama un gafarta musu un shirye su imani ya shige su su zamanto bayin Allah kuma nagartattu wanda za a ɗaukaka addinin musulunci da su aw yu'azzibahum in naga dama un bar su a a kafurcin har su mutu ba su tuba ba in musu azaba gobe kiyama fa innahum zalimuna saboda su yi zalunci amma saboda haka al'amarin su ba ruwanka da al'amarin su ina fata an gane domin annabi sallallahu ya so ya ce ta ya za a yi su rabauta ta ya za a yi waɗannan su shiga aljanna kaga bi ma'ana baka isa ka yanke ma wani hukunci ce ba zai shiga aljanna ba matukan bai mutu akan wannan kafurcin ba ina fata an gane wannan ya saba da aqidatu ahli sunnati wal jamaa aqidatu ahli sunnati wal jamaa adamu alqat'i bil jannati aw an-nar li ahadin min ashabil qibla min ahli al-qibla yana daga cikin aqida ahli sunna da al-jamaa rashin zartar da hukunci ga wani mutum musulmi mai sallah a doron kasa cewa shi dan wuta ne ko dan aljanna wannan kwata kwata baya aqidan ahli sunna duk mutum in dai musulmi ne yana sallah yana kallon alƙibla yana sallah al'amarin shi yana ga Allah ko ma waɗancan ƙungiyoyin da muka lissafa ɗin nan baka isa a wannan lokacin da yake kan wani aƙidar ka zartar masa cewa shi ɗan wuta bane saboda aƙidar da sai dai in ya mutu a kai, in ya mutu a kai ma sai dai a ce kaiwa ne Allah gafarta masa duk wani musulmi mai kallon alkibla idan ya mutu saboda yawan waɗansu sabo ba wai wani aƙida bane ya mutu akai saboda tsantsan sabo sai dai ka ce wani Allah ji kanshi da gafara Allah rahama masa amma muna ji masa tsoron irin yanayin da ya mutu irin rayuwar da ya rayu a kai har mutuwa ta same shi sai dai ka faɗi haka amma Allah ji kanshi ya gafarta masa baka isa ka shiga tsakanin bawa da mahaliccinsa ba wataƙila a wannan ta'asan da ka san shi da shi cikin sati uku din nan da baka gan shi ba wataƙila ya tuba tsakanin shi da Allah ya yi nadama har ya yi waɗansu ƙiyamun laili waɗansu sujadan da Allah ya kalla ya yadda da shi ya karɓe shi a matsayin ya yafe masa kai baka san da abun da ya faru daga baya ba shine baka isa ka zartarwa mutum cewa dan wuta bane sam haka nan mutum saboda nagartuwansa da kirkinsa da ayyukan alkhairi ka sani baka isa ka bigi kirji ka ce wallahi dan aljanna bane sai dai ka ce wani Allah ji kanshi ya gafarta masa sai ya huta kuma insha Allah muna sa masa rai bisa irin ayyukan alkhairi da kyautata aiki da yayi a rayuwarsa na duniya amma baka san shi ma ko inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli aljannati hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa zira'un fayasbiqu alayhi alkitab fayamalu bi amali ahli an-nar fayadkhuluha ka san abin da yawa kana tsakanin shi da malikin shi ba ko waɗannan ayyukan da ya rika yi inna ma ba don Allah bane kwata kwata ba don Allah bane Allah shi yafi sani sai dai mu kyautata zato ga mai kyautata aiki sannan kuma mu yi rahama da neman gafara da afuwa ga wanda ya rayu ya muna na aiki matukan yana musulmi baka isa ka yanke masa hukunci ba ina fata an gane ko to shi yasa Allah ya ce manzo Allah ba ruwanka da al'amarin su al'amarin su baya hannunka da har zaka ce kaifa yuflihu qaumun khaddabu wajha nabiyihim biddami ta ya za a yi waɗannan mutane su rabauta waɗanda suka cakuɗa fuskan annabinsu da jini sai Allah ya ya ce ina ga dama in yafe musu in shirye su su tuba su bari in ga dama kuma in bar su su mutu akan wannan aqidan su zo su shiga aljanna saboda sun yi zalunci zalunci fa irin na shirka inna shirka la zulmun azim shine fa innahum zalimun inni ina fata an gane ko to wannan riwaya ta farko ta hadisin Anas dan Malik kenan akwai ta eh, riwaya ta hadisin Abu Salim yace annahu sami'a annabiyya sallallahu alaihi wa sallama qala fi salati al-fajr hina yarfa'u ra'sahu min ar-ruku' ربنا لك الحمد اللهم لعن فلانا وفلانا دعا على أناس من المنافقين manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a hadisi wannan Abu Salim yace ya ji manzo Allah karar da kunnansa wata rana a sallan asuba ya ɗago kansa da daga ruku'i kenan yace rabbana lakal hamd sai yaji annabi ya tsaya ya alqunuti yace allahumma la'an fulanan wa fulanan allah ka la'anci wani da wani allah ka tsine ma wani ka tsine ma wani annabi yana kiran sunansu yana tsine musu da'a ala unasin yayi mummunan addu'a ga waɗansu mutane daga cikin munafukai wanda cutarwansu ga musulunci da al'umma musulmi ya kai matuƙa ina fata an gane ko shine dalilin da aka ce sai Allah ya saukar yace bakarka da tsine musu laysa laka min al-amri shay'un ba ruwanka da al'amarin su ina fata an gane ko amma riwaya ta uku din nan ita ce tafi yawaita aka fi danganta ta da eh, saukan wannan aya mai albarka lokacin da musulmai annabi sallallahu da sahabbai suka kulla yarjejeniya na zaman lafiya da kwanciyar hankali da mutanen makka irin su mubar din nan kabilun mubar da su lahyan aka yi yarjejeniya da su a cewa almustaba'afuna min almuslimina rauna na daga cikin musulmai da basu iya yo hijira suka bar makka ba aka yi yarjejeniyar zaman lafiya da su da lumana quraishawa da mushirkan wajen suka saba wannan alƙawarin suka far musu suka kashe su har suka ɗauke waɗansu sahabai ma ba a san ma inda aka yi da su ba shine manzo Allah kusan kanata shaharan yayi wata ɗaya yana alkunuti a hadisi Abu Hurairah yace kana Rasulullahi sallallahu alaihi wasallama manzo Allah sallallahu ya kasance hina yafragu fi salatil fajr <clears throat> min alqira'a <coughs> yayin da manzo Allah sallallahu yake gama wato raka'a ta biyu yake dagwa daga raka'a ta biyu ta sallan asuba yakan daga kansa daga sujada daga ruku'i kai kaga idan ya dago kansa daga ruku'i na raka'an karshe ai an gama raka'o'in sallan sun kare ko kai ne ka zo ka bi shi a sallah wannan baka samu ko raka'a daya ba <coughs> afwan saboda ya ɗago kansa yakan ce sami Allahu liman hamidahu rabbana walakal hamdu ya ƙulu wa huwa qa'im sai ya tsaya yi alkunuti. yace Allahumma anjul walid ibn alwalid wa salamat ibn Hishamin. wa ayyash bna abi rabi'a wal mustada'afin min almu'minin ya Allah anjul walida ka kubutar da walidu dan walidu da salamatu dan hashim da ayyashu dan abu rabi'a da sauran raunanan musulmai wato tsofaffi da maza da kanana eh, mata da kananan yara kenan Allahumma ya Allah usdud wa ta'ataka ka tsananta kamunka da azabarka da damkarka ala mudar da mudar kabila ce waj'al alaihim sinina ya Allah ka jarrabe su da fari da rashin ruwa kasinina yusuf kamar yadda aka jarrabi mutanen annabi yusuf da fari na tsawon shekara na bakwai inni ara sab'a baqaratin simanin yakuluhunna sab'un ijafun wa sab'a sumbulatin khudrin wa ukhra yabisat Allah ka jarrabi wannan kabilan da suka yi ta'addanci ga musulman nan Allah Allah ka tsananta kamunka da azabanka a gare su ka saukar musu da fari da rashin abinci irin fari da rashin abinci da ka jarrabi mutane annabi Yusuf har aka yi shekara bakwai ba a musu ruwa ba duk abinci ya kare ba inda ake samun abinci sai an zo wajen annabi Yusuf Allah ka jarrabe wannan kabilun da shi Allahumma la'an lahayana Allah ka la'anci lahayan da ri'il da zakwan wa usayyatu asatillaha wa rasula da usayya duk sunan kananan kabilu ne da suka haɗu suka yi ta'addanci wa musulmai ina fata an gane ko sai yace ce kuma daga baya sai muka ga manzo Allah ya bar yin al'unutin ya bar tsine ma waɗannan kabilun da waɗannan mutanen bayan wannan ayan ta sauka laysa laka min amri shay'un ina fata an gane ko ya Muhammad al'amarin waɗannan mutan ba ruwanka da abin da ya wakana ba ruwanka da wani abin da ya wakana aw ya tuba alaihim in Allah ya ga dama ya gafarta musu ya shirye su su tuba aw yu'adhiban ko ya bar su akan kafurcin su mutu suna kai ya azabtar da su fa innahum zalimun ta kowane hali dai su yi zalunci ina fata an gane ko walillahi ma fis samawati wa ma fil ard lallai mallakan dukkan abin da ke cikin sammai bakwai wa ma fil da abin da yake cikin kassai bakwai dukkansu na Allah ne subhanahu wa ta'ala har da waɗannan mutanen da kake alkunuti a kansu dukkansu mallaka ne na Allah da kafirai da kake yaƙi da su mallaka ne na Allah munafukan da suke tare da kai mallaka ne na Allah kuma musulman mallaka ne na Allah gaba ɗayanku ya gafiru liman ya sha'u Allah yakan gafarta ma wanda ya ga dama ya shirye shi ya tuba ya bar abin da yake Allah ya karbi tubansa wa yu'azzibu man yasha'u Allah kuma ya azabtar da wanda ya ga dama bi ma'ana ya ki shiryar da shi ya bar shi akan kafurci ya bar shi akan shirkan ya bar shi akan aikin munafurci irin wanda munafukai suke yi su mutu suna kan yin suna kan wannan aikin Allah ya musu azaba so Allah shine mai shiryar da wanda yake so bisa rahamarsa ya azabtar da wanda yake so bisa adalcinsa saboda haka wallahu shi Allah ghafurun mai gafara ne rahimun mai jin kai ne duk wanda ya nemi Allah din da gafara Allah zai samu Allah furu rahim ne saboda haka kar wani ya cire tsammani daga rahamar Allah kar wani ya cire tsammani cin Allah ba zai gafarta masa ba in ya kalli girman zunubai da girman ayyuka marasa kyau da ya yi a rayuwarsa kar waɗannan su tsoratar da shi su tsinka shi ya cire tsammani kwata kwata cewa shi kam shi kam sai dai ya ji labarin masu shiga aljanna kawai banda shi kar abun ya kai haka sam Allah ce ni mai gafarta zunubai ne gaba daya ya ibadi innakum tukhti'una bil layli wan-nahari wa ana aghfiru dhunuba jami'an fastaghfiru li aghfir lakum قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون يا يا عبادي لو لقيتني بقراب الأرض خطايا لو جئتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني ولم تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة duk waɗannan albishir ne Allah yake wa bayinsa ina fata an gane ko kar mutum ya cire tsammani daga mahaliccinsa shi yasa Allah ya sanya kanshi at-tawwabu me at-tawwabu mai yawan karban tuba bai ce at-ta'ibu ba da at-tabi'u ne wato mai tuba mai yafiya sai ya ce tawwabu mai yawan yafiya mai yawan karban tuban bayinsa kaga bi ma'ana mai yawan karban tuba bi ma'ana ya nuna ana yawan menene ana yawan ta zunubi din kenan wannan sifa ce ta Allah ina fata an gane ko to sai aka kawo wata matsala kuma ita ce ta neman abun rayuwa ta neman kuɗi eh idan wani ya tashi neman kuɗi ido a rufe yake neman shi mana sai an yi kuɗi sai an yi kuɗi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce li kulli ummatin fitnatun wa fitnatu ummati almal manzo Allah sassale ce kowace al'umma da irin fitina da Allah ya jarrabe ta da ita waɗansu Allah ya jarrabe su da liwaɗi waɗansu da tawaye mudu waɗansu da shirka bauta gumaka waɗansu da kaza da kaza da kaza ne kuma al'umma ta abinda Allah ya jarrabe su da ita shine son kuɗi kawai a yi kuɗi kawai a yi kuɗi saboda haka ba ruwan irin mai wannan aƙidan na tantance yadda kuɗin zai shigo masa ta hanyar halal ne ta hanyar haram ne ba ruwansa abinda ke haram kawai abinda bai shigo hannunsa ba nan ne zai tabbatar cewa wannan haram ne amma in ya shigo hannunsa to insha Allahu halal ne ina fata an gane ko to shine Allah yake tsarkake mana mu. source of income namu hanyar samun mu Allah yana so ya zamanto tsaftatacce shine yace ya ayyuhal lazina amanu ya ku waɗanda kuka yi imani da Allah an karanta ko mm. yawa <clears throat> la ta'kulu riba kada ku yadda ku ci riba adha'afan mudha'afatan ninkin baninki ninkin baninki kada ku yadda taqullaha ku ji tsoron Allah subhanahu wa ta'ala. game da mu'amala da riba la'allakum tuflihuna idan kuka nisanci riba kuka guji riba din nan sannan ittaqaytumullaha fi sa'iri awamirihi wa nawahihi aka nisanci Allah aka ji tsoron Allah kuma a sauran al'amuran da ya umurni kuma yayi hani to la'allakum tuflihuna tabbas za ku rabauta gobe kiyama nan aljanna take wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa anil hawa to fa innal jannata hiyal ma'awa duk wanda ya ji tsoron Allah madauki shine ittaqallaha din kenan sannan wa nahan nafsa anil hawa ya hana zuciyansa son riba abinda zuciyanka ke so ka hana shi to fa innal jannata hiyal ma'awa nan ne wato aljanna take samuwa mecece riba riba dai kalma ce ta larabci ko kaji ana faɗa da hausa dai ba kalma ba ce ta hausa riba ita ce wato riba kalma ce ta larabci ma'ananta a luga a harcin larabci literal meaning ɗinta kafin ma musulunci ya zo arriba az-ziyadatu wan nama'u wal barakatu shine karuwan abu da haɓakan abu da girman abu da bunƙasan abu shine ake kiran shi arriba a ma'anan luga ina fata an gane ko a kuma az-ziyadatu fi ahadil iwabaini shine yin ƙari a ɗaya daga cikin abubuwan da ake sayarwa ko ake mu'amala tsakanin mutum biyu riban nan ta kasu kashi biyu akwai ribar fadli akwai riban ƙari akwai riban nasi'a akwai riban jinkiri a cikin riban nasi'atu in nan kashi na biyu ɗin shi ma ya kasu kashi biyu akwai ribar jahiliya akwai shi ma riba wanda yake at-ta'khir riba ne na jinkiri waɗannan bayanin duka malamai sun kawo su kamar haka a cikin wannan littafin. ribal fadli riba ta fifiko ta fifiko shine a samu fifiko a tsakanin abubuwan da jinsin su ɗaya ne variety ɗin su ɗaya ne misali manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kawo abubuwa duk abin da yake kama da juna idan aka sai da shi da fifiko ana kiran shi ribal fadli riba na fifiko misali manzo Allah sai ya kawo usulun riba guda shida yace bai'u dhahabi nahan nabi sallallahu alaihi wasallam an bai'i dhahabi bi dhahabi wal fiddati bil fiddati wat tamri bit tamri wash sha'iri bil sha'iri wal burri bil burri wal milhi bil milh manzo Allah sallallahu ya hana a yi fifiko wajen sai da gold da gold idan za a yi exchanging za a yi musanyan zinari da zinari ba a musanyan su da fifiko haka nan ma silver da silver bi ma'ana azurfa da azurfa haka nan ma misali a e, dabino da dabino alkama da alkama fulawa da fulawa shine albur sannan gishiri da da gishiri waɗannan su ne asalin usul ɗin zinari da azurfa suna representing in currency kuɗi duk wani abu na kuɗi zinari da azurfa suna wakiltansu shi kuma a attamru dabino yana wakiltan duk waɗansu ‘ya'yan bishiya ‘ya'yan itace wanda ake busar da su a yi amfani da su a yi storin ɗinsu kuma shi kuma a sha'ir wato alkama tana wakiltar duk wani abu mai seed yaya mai crops wanda yake kwaya kwayan shinkafa ne kwayan tamba ne kwayan abun eh, eh, acca ne kwayan masara kwayan dawa kwayan eh, alkama baiwa gero duk wani abu na kwaya irin su su aya ne su gujiya ne su menene duka wannan ya representin insu shine usul ɗinsu asali wanda ake a attachin ɗin waɗancan Shi shine waɗannan su ne ma nassu bihi shine da nassi ya tabbatar da su su suka zamanto al-usul wa ghairu hadhihi al-usul sita ana kiran shi furo. shi kuma garin alkama fulawa yana representing duk wani abun da yake ake cin shi mai kama da fauda kaga alabo ya shiga ciki kaga garin amala wannan doya da ake nikawa ya zamanto abin nan ya yi representing din shi garin rogo wannan ya wakilce shi duk wani abu gari sannan kuma a zo na ƙarshe ne menene almil gishiri shi kuma gishiri ya wakilci irin su siga duk wani abun da yake irin mai narkewa mai su kanwa su menene duk wannan sai ya zamanto sun wakilce su to yanzu misali mu ɗauko masara da masara malamai sun masa kallo biyu Eh, alkama an ɗauko ta ne saboda ita ana auna ta ne da mudu kaga gold and silver su ana weighing ɗinsu ne da menene da scale kaga sun bambanta to dalilin da yasa aka kalli waɗancan eh, alkama saboda ita abu biyu aka mata kallo in ji malamai yuktatu wa yuddakhar shi yasa illan da yasa aka haramta su aka haramta riba a ciki waɗansu kuma suka ce la li'annahu yukal illan da ta sa aka haramta aka haramta riba a cikin su don ana auna su da mudu ne waɗansu kawai suka ce lali annahu ta'amun yuktatu wa yuddakar ana ajiye shi a matsayin commodity kuma ana menene ana storing ɗin shi shekara da shekaru bai lalace ba yayi shekara ana ci a a store ko a rumbu <clears throat> to malamai suka kalli cewa waɗannan su ne kawai illolin da za aka ce riba na ciki to sai aka ɗauko su masara su alkama su dawa duk aka ga ai su ma ana auna su da mudu ne so akwai menene akwai similarity sun yi kama da wancan sannan su ma waɗannan yuktatu wa yuddakar ana ɗaukansu a matsayin abinci cimaka sannan su ma ana ajiye su a sto to misali ta ina riba ke shigowa mu ɗauka masara <clears throat> Mr. A yana da jan masara Mr. B yana da faran masara dukansu dai menene masara dai masara ce <clears throat> to kai sai kai sha'awan cin masaran ai tuwon jan masara shi kuma kai kuma faran masara ne da kai sai ka je gun mai jan masara kana so ku yi exchanging ku riƙa lura wannan ba da kuɗi ake yi ba ba kudi bane a'a ka ɗauko ne ka rika exchanging kaman trade by bata exchanging take so ayi ta inda riban ke shigowa ni mai faran masara mai jan masara da ka zo wajena. sai ka ce mu wani kai da Allah ina sha'awan jan masara wallahi tuwon jan masara ko kunun jan masara ni kuma faran masara ne da ni saboda haka dan Allah ga mudu biyu na faran masara ta ka karba tun da kai mai aunar da ka sai da hatsi ne sai da masara da Allah ga mudu na biyu na faran masara ba ni jan masara mudu biyu ki kai. ka haɗa jan masara da faran masara mudu biyu mudu biyu ina ai in kana son jan masara sai ka kawo mudu biyu da rabi na masaran masaranka kafin ka samu mudu biyu na jan masara ta an sai da masara da masara da fifiko ko ba a sayar ba wannan rabin da aka ƙara riba ne saboda variety ɗinsu ɗaya ne ba ruwan musulunci da cewa wannan ja ce wannan fara ce masara dai masara ce to inda riba ke shigowa kenan ina fata an gane ko kuma <clears throat> shinkafa da shinkafa ni ina da shinkafa yar kura kano nan ina fata an gane to kai kuma kana sai da abinci ina sha'awancin yar america ko yar thailand caroline ko wace ya ce ake kiransu oho ga nan dai to sai na yi sha'awar wancan to da na zo wajenka sai na ce don Allah ne ina sha'awar cin abinci ta waje shinkafa ta thailand ko ta america ko ta china don allah ni shinkafan gida ne nan kura sai ka ɗebo mudu biyar kace don Allah ga mudu biyartawa ba ni ta Amerika din nan ko ta China ko ta can wajen da kake so din ba ni mudu biyar kwatankwacin ta muyi exchanging ga ta gida mudu biyar ba ni yace kai wannan yar America eh, ka hada yar America da ta kura shinkafan kura Ta eh, san komai na Amerika akwai burgewa wai shine eh, shine sama hai sai ka ce masa ina ai ƙaryan shinkafan kura ta daidai da na Amerika in kana son mudu biyar ta wata Amerika to sai ka kawo ta kuran na mudu shida ko bakwai shine zai zama to daidai da mudu biyar tawa ba ruwan Allah ba ruwan shari'a shinkafa shinkafa ce ba ruwanmu da inda wannan ta tsira da inda wancan ta tsira ba ruwanmu da sunan garin wannan kura ce garin wancan kuma amerika sunan amerika ba zai canja mata suna daga shinkafa ba kasancewa can aka yi ta ba zai canja ba to an yi exchanging shinkafa da shinkafa abinda, abinda ke variety ɗaya ne an yi exchanging nasu da me da fifiko wannan mudu ɗaya da aka ɗora ɗin aka sai da shi mudu shida a matsayin mudu biyar ko mudu bakwai a matsayin mudu biyar wannan ƙarin riba ne bakar riba ma mai rusa mutum ina fata an gane ko to haka nan kana da dabino yar jigawa wancan kuma yana sai da yana kana shi daga saudiya yar madina kace kace ka ina sha'awan dabinon madina din nan wallahi amma ni kuma gashi yar jigawa ce ko yar nijar nan sai ka zo da mudu biyar na nan Nijar ko na Jigawa ka je gun mai sai da dabino ce da Allah na Madina nike so ga mudu biyar namu na nan ka bani na Madina mudu biyar ce kai yar Madina haba ma yar Madina dabino Madina ce ba zai yiwu ba ai sai ka ka mudu shida naka na nan in kada so na madina mudu biyar a madadi kun gane dai abu dai difference variety ba ruwanmu da inda kowanne ya tsira to idan har ana so a fifita su din to abinda za ka yi sai ka sai da naka idan har ta amerikan ta fita wannan ba za ta yi daidai ba kuma shari'a ta hana a sai da su da ko a yi exchanging mudu biyar ɗina da mudu biyar ɗin 'yar amerika ba zai yiwu ba to shari'a ta ce sai ka je ka sai da takan ta nan gidan kudin kuma sai ka ɗauke su gaba ɗaya ka je ka auno ta american in ya baka equal mudu biyar ɗin to alhamdulillah in ya baka less da kudi ne dai aka yanzu ba da abinci da abinci ba aka yi exchange no abinci ne yanzu da me da kudi duk yanda awun ya baka yanzu ka ne ya saya maka ba exchange an gane inda riban ke shiga nan kuma in aka ga riban dole akwai fifikon to sai ka sai da wanda ke hannunka e ka sai da dabinon jiga da na Nijar mudu biyar ka he ka je ka sayo na Madina da shi in kuɗin sun baka mudu hudun wancan oho in sun baka mudu ukun wancan oho ba za a ce dai dabino da dabino aka ci aka yi musanye da fifiko ba yanzu ka ne ya saya maka to ta inda riba ta fifiko ke shigo wannan duk kai apply din sauran abubuwa akan wannan to haka idan ka zo gold and gold silver da silver wato zinari da zinari da azurfa da azurfa sai akwai azurfanmu da ake tonawa a nan misali zinari misali ina jin ta gusau-gusau ɗin nan an ce an gano wani waje da ake ciro zinari da abin nan gara da abun mai ya fita hannu waɗancan da wuri to ina fata an gane ko yanzu zinarin sai ka ɗauki zinarin ka 20 gram gram ashirin sai ka je madina kana son zinarin madina ko kana son zinarin dubai aka yi wayin in nasu 20 gram aka yi wayin in naka nan da aka tona a nan 20 gram Zina, gold and gold ne kowanne ya yi wayin nawa 20 grams sai aka kullo maka da suna wannan faɗiyar dubai ce to dubai sai ya mana dubai sai ya tsoratar da mu suna ne dubai kawai suna ne madina kawai wannan gol ne mu dai ka bar mu a wannan gol ne eh wancan ma gol ne eh muna son mu yi misali kana so kai exchange rowan din da wanda aka sarrafa ko kuma wannan gol din an sarrafa shi da yan kunne da warwaro yanzu an yi wani irin sabon yayi kasan mata kullu an canja to sai aka ce wancan nike so aka ce to wannan yar ina ne aka ce yar Najeriya ne gold din Najeriya ne wancan fa na Dubai ne wancan fa na Madina aka yi wayin kowanne aka samu nawa 20 grams idan za a exchange haramun ne ka ce ai yar Dubai sai dai ka kawo na Najeriya 20 point ko 21 gram akan na Dubai 20 gram saboda ta sa ai Dubai wato kasa ce mai abun nan babu wannan idan naka din nan 20 gram ba zai iya saya maka na dubai 20 gram din wancan ba misali sai ka sai da naka sai ka je sayan ka sai da naka ka rika kudin in ka je ka ce nawa ne 20 gram na gold ɗin madina ko na dubai idan aka ce kaza ne in kuɗin nan naka sun saya alhamdulillah in kai ciko ka saya to alhamdulillah yanzu ba gold da gold bane aka fifita kuɗi ne kawai ina fata an gane inda riba ke shiga to tunda gold and silver suna representing din kuɗi yanzu za mu yi applying din shi a kuɗin Najeriya yanzu idan sallah ta zo nan gaba kaɗan za ka ga gayu ana zuwa ana karɓan ana exchange ana karɓo canjin mint sababbi din nan waɗansu sai su bullo a kai he ka tattaro tsofaffin kuɗi su ne da kai ka ce ma wani mai canji a banki ko menene ina son dubu goma miƙa ku da Allah yan ɗari bibbiyu bibbiyu bibbiyu ko yan ɗari biyar biyar ko yan dubu ɗaya ko yan dubu ko ɗan naira ashirin ashirin shi kuma ya ce maka to da yake sababbi ne miƙa ku sai ya ce to kai kuma ka tattaro tsofaffin ka kawo kowane dubu goma sha ɗaya a madadin dubu goma miƙaƙƙu sababbi mint ɗin nan haka zai rika canja maka ba a canja naira da naira da fifiko ba to riba ne riba inda take shigowa kenan riba ne to amma manzo Allah sallallahu fa idza fabi'u kaifa itum idan varieties din suka canja ku sayar yanda kuka ga dama idan na dau masara Naje gun mai shinkafa yace ce sai ka kawo mudu hudu na masara amma a bakin shinkafa mudu biyu nan jinsinsu variety insu ba ɗaya bane manzo Allah ce ku sayar yanda kuka ga dama idan ka ɗau naira ka je za ka sayi dala an sayar da fifiko naira ba dala ba ce akwai bambanci ku sayar yanda kuka ga dama idan kuka ɗau silver da gold aka samu fifiko variety nasu ba ɗaya bane ku sayar yadda kuka ga dama idan ka ɗauki jan masara da dawa ku sayar da fifiko wannan ba jinsin su ɗaya bane amma inda aka haramta abun su zamanto jinsin su ɗaya varietin su ɗaya to inda riba ta shigo kenan an gane wannan number one shine ribal fadli riban fifiko ka fifita abin da ke jinsin su ɗaya yana shiga a cikin shanu da dabbobi da awaki da tumaki bai shiga bai shiga zan iya zuwa in samu wani bijimin ka gashi na wani rafce ce in ce gashi na ina son wannan bijimin ya ce to je ka kawo bijimaye biyu a madadin shi wannan ba ruwan shari'a da wannan dabba ce da dabba ba ta shiga cikin waɗancan 6 ɗin ba ku gane waɗancan 6 ɗin su ne kawai aka yi eh, shari'a ta restricting ɗin da abubuwan da suke ake auna su da su da ya mun ciki waɗancan shida wanne ne ya kama da dabba babu yawa ka zo ka samu wata tinkiya lafiyayya ina da wani irin iri iri na tumaki masu kyau ka tsallake kowa ka ce irin na wa tumakin kake so za ka yi iri kai ma suna da kyau ya eh, kace kana so wannan tinkiyar wannan tinkiyar eh ya ka haɗo mun naka cinkiya uku cinkiyoyi kai ko tumaki ne haɗo uku a madadin wannan ɗayan ya ce ya yadda babu wani abu a nan babu wani zancen riba a cikin dabbobi haka ina kiwon kaji masu kyau na gida kowa iya gansa ya magana ka zo ka da Allah ina son yi dan iri daga cikin irin kajinka suna burgiya ina son wannan yar menene ake kiransu sofel dai eh. yawawa wanda ake iri da su yar kaza da ake iri yawa sai ta ce kana son ɗaya na ce ka kamun naka biyu a madadin wannan ɗin ya yadda babu wani riba a nan dabba da dabba abin nan babu wani riba a nan ina fata an gane to a takaicen takaice wannan irin riba in jinsi ya saba a sirrin da aka ga dama sai mu zo riba na biyu riban jinkiri akwai riban jinkiri shine yana kasance a fuska biyu mun zo ne asali ka karbi bashin dubu goma ka gaya mun a ƙarshen jun ɗin nan da muke ciki watan shidan nan za ka biya ni kuɗi na dubu goma muka yarjejeniya dubu eh, jun ya ƙare watan shida ya ƙare na zo ka biya ni ka ce wallahi ka mun haƙuri ka ɗan ɗaga mun zuwa ƙarshen watan bakwai na ce to na ɗaga maka amma da sharaɗin na ƙara dubu ɗaya watan juni ya ƙare ya malam kudi na kace da Allah ka ɗaga har yanzu ba su saba na ɗaga ma zuwa august na ƙara dubu biyu demo aka daga, aka yi delay in biya demo nike ƙara maka kaga ina amfani da jinkirin nan ina samun wani interest a kai shine riban nasi'a bi ma'ana ƙarban ko salafan jarra naf'an bashin da yake ƙaro fa'ida bashin da yake haifar da fa'ida irin wannan ne turawa suke wahalar da ƙananan ƙasashe a ce walban ya ba ku abin nan daga nan zuwa shekara kaza za ku biya sai a rika amfani da valu ɗin abin nan faɗuwansu da abin nan kullum suna cikin ƙari to kun ga wannan fuskan asali na baka ne akan ka biya ni dubu goma da na baka ka biya ni da kai dile ne ƙarin ya fara biyo baya wannan riba ne haramun ko kuma asalin wajen karban bashin mu yi yarjejeniya ne wani dubu goma nake so ka bani zuwa ƙarshen wannan wata amma da sharɗi ran da ka zo mayar mun za ka ƙara dubu biyu a kai kuga wannan an yi agreement ne right from the beginning aka yi agreement an san da ƙari wancan kuma ƙari ya yi developing ne daga baya sakamakon jinkirin da na yi da na biya a appropriate time lokacin da aka ajiye din da babu riba to wannan shine jinkirta un ƙara maka jinkirta un ƙara maka shi yasa Allah madaukakin sarki ce ya ayyuhal ladina amanu taqullaha wa zaru ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin fa in lam taf'alu fa'dhanu bi harbin minallahi wa fa in tubtum falakum ru'usu amwalikum la tazlimuna wa la tuzlam fa in kana dhu usratin fa naziratun ila maisara idan wanda ka ba bashin nan zu usratin mutum ne wanda ya dan talauce bai da hali ka bashi bashi lokacin biya yayi bai biya ba ka ɗaga masa kar ka ƙara can da ka ɗaga ɗin ka ƙara masa yayi bai samu ba kai ma ka sani Allah ce fa naziratun ka dan saurara masa ila mai saratin har lokacin da Allah zai hore masa can idan abun ya gagara da Allah ce wa anta saddaqu khairul lakum ka ce ka yafe masa ka bar masa a matsayin sadaka yafi maka alkhairi akan ka rika ƙara masa waɗansu akai shine shine eh, eh, eh, yurbillahu sadaqat menene yamhaq ah, wa ma ataitu min riba liyarbu fi amwalin nasi fala yarbu inda Allah wa ma ataitum min zakatin turiduna wajha Allah fa ulaika humul mud'ifun ka gani idan ka bar ka bari saboda Allah shikenan to wannan dukkan su riba ne in ka jinkirta in ƙara maka in ka jinkirta in ƙara maka wannan shine riban nasi'a jinkirin da ake samu shi ke haifar da ribaɗin wannan shine riban jahiliya to akwai wata riba kuma ta wanda take ta ita ma a ƙarƙashin nasi'an ɗin take riba ita ce yanzu misali nazo tana canja kuɗi a hamdala kai mai canja kuɗi ne sai nazo na ce wani don girman Allah nawa ne in eh, nawa ne ina so ka canja mun ka bani dala dala dubu goma nawa ne a naira sai ya buga kakuleto dala dubu goma sai ya ce maka miliyan ɗaya da dubu ɗari bakwai miliyan ɗaya da dubu ɗari bakwai ya ce to ba ni su in Allah yadda in naje gida zan turo yaro ya kama miliyan ɗaya da dubu ɗari bakwai ɗinka riba ne yes riba ne ana son tunda kun ga yanzu variety sun canja aiko yanzu naira in dollar babu bambanci an yadda da wannan fifikon amma jinkiri wajen bayarwan nan ne riba kuma ta developing saboda haka shine manzo Allah yace yadan biyadin ina fata an gane ko yadan biyadin nan kuma in zaka bayar din ba ni dala dubu goma nawa ne kaza ne miliyan kaza ne ka ɗauko kuɗi a naira yana damƙa maka dala tun a nan baka matsa ba kana damƙa masa naira idan aka ce ba ni su zan turo yaro ya kawo maka riba ne ina fata an gane ko ba ni su zan turo maka yaro a'a ya haɗa ka da yaron nashi yana rike da dalan in kun je gidan kana kirga kana damƙa masa shi ɗin yana damƙa maka a wannan lokacin ko kuma ka yi haƙura ka je gidan ka ɗauko kuɗin ka zo inda yake ɗin yadan biyadin mislan bi mislin ne riba inda wannan ɗan interval ɗin da ake samu shi ne riba shi ne riba ina fata an gane ko to amma ba ni kuɗi ba ni da Allah ba ni buhun shinkafa Eh, in na je gida zan turo yaro ya kawo maka kuɗin nan ba exchanging kuɗi da kuɗi aka yi ba a'a kayan sayarwa ne da kuɗi wannan riba ba ya shiga ba za a ce riba ba ba kuɗi da kuɗi ba ne abinci ne da kuɗi wannan shine qard shine qard to Allah ubangi ya rufa mana asiri ina ne asali aka samu haramcin riba cin riba Allah ce wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba ya ayyuha alladhina amanu la ta'kulu riba adafan mudha'afatan ninkin ba kaga da yace zai biya ka a watan karshen watan jun bai biya ba ka kara masa dubu daya zuwa wata nawa eh, july bai biya ba ka kara masa dubu biyu a kai zuwa wani watan bai biya ba ka kara masa ba ka ga abafan mudha'afatan bane ba ga ka kana kara ninninka masa ninninka Allah ce kar ku yi wannan mu'amalar ba a ce fa wai in don kai so ɗaya ba ne ai Allah ce ab'afan mudha'afatan ne aka hana a'a riba dai komin karancin sa haramun ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya nuna cewa la'ana Allahu akilar riba Allah ya tsine albarka ga duk mutumin da yake cin kuɗin riba da duk wani kobo da ake sos ɗinta ta hanyar riba ne wa mukilahu da wanda yake bayarwa a cikin Allah ya tsine musu wa shahidaihi da masu shaidan Wani zo ka shaida zan ba ma wani dubu goma a ƙarshen zuwa ƙarshen wannan watan in bai kawo ba sun koma dubu goma sha biyu zo ka shaida ka sa shaida ni ne shaidan alhaji wani shi ma shaidun da suka shaida wannan mu'amala ta riba Allah ya tsine musu albarka wa katibuhu da shi mai rubuta takardan eh alhaji wani ya bama alhaji wane bashin kuɗi dubu goma ko dubu ɗari akan zai biya ƙarshen wannan watan ina fata an gane ko idan bai biya ba sun koma dubu goma sha biyu ko dubu ɗari da ashirin eh, ga shaidan alhaji wane da wani ba aikin ka rubutu ba kai ne mai rubutu ai la'anar ta shafe ka yawa in ka ji wannan harkan ka koma baya ka ce ni rubutuna na at-ta'awun alal birri wat taqwa ne yawa ni rubutuna ba irin wannan bane ina fata an gane manzo Allah mutum hudu ya tsinewa mai bada riban a ci da wanda yake ci din da shaidu akan mu'amala ta riban da su waɗanda suke yawo a yarjejeniya gashi za a baka loan amma a za zaka yi signing duk sinuwa ta shiga Allah rufa mana asiri manzo Allah sallallahu a wani hadisi yace dirhamun riban ya'kuluhu ar-rajul wa huwa ya'lamu ashaddu min 36 zaniyatan kobo ɗaya na riba nera ɗaya na riba da mutum zai karɓa ya ci yana sane da cewa wannan kobon na riba ne to yafi wanda yayi zina da mata talatin da shida a wajen Allah subhanahu wataala ta'ala zunubinsa ina fata an gane a wani hadisi na manzo Allah sallallahu alaihi arriba thalathatun wa sab'una baban aisaruha an yankiha ar-rajulu ummahu wato munin riba yana nan kashi kashi kashi kashi da maino din mafi kankantan kamar mutum ya sadu da mahaifiyarsa da ta haife shi in wannan yana da muni bai da jin daɗin ji yayi muni baka so ka ji irin wannan ma a ce mutum ya kwanta da mahaifiyarsa yana sane to wannan shine mafi karancin munin riba sauran kuma da suke na biyun da na ukun har 60 da 73 din Allah ne ya san su menene kuma shi yasa Allah madaukakin sarki ya tattara yace kai zan yaƙe ka ne a kowane lokaci in kana cin riba kawai ka saurare ni ni da annabi na zamu yaƙe ka Fa azanu bi harbin minallahi wa rasulihi ba sai an tsaya lista an faɗa maka minimum ɗin muninsa sauran kawai Allah ya ce kai bari in gaya maka zan yake ka a kowane lokaci zan gama da kai a wani hadisi ya ce wa inna arbar riba irdul rajul muslim mafi munin riba shine cin zarafin musulmi domin in ka ci kuɗin mutum a irin wannan ka ci mutuncin musulmi a wani hadisi manzo Allah sassala ya ce ku nesanci asab al-mubiqat ku nesanci waɗansu manya-manyan zunubai yanzu yanzu da suke kai mutum jahannama su dulmuyar da shi manzo Allah da ya ce yin shirka da Allah mu'amala da bokaye sai sihiri sai kashe rai da bai ci ba bai sha ba wanda Allah ya haramta a kashe shi na hudu cin riba riba ne na hudu a wannan listin sai cin dukiyar maraya da barna sai gudu ranar yaƙi an zo za a fafata da kafirai an tsaya a yi face to face ka juya a guje kai ka gudu Eh? wa kasul muhsanatil mu'minatil ghafilat da yin kazafi ma yan mata ko matan mumunai wanda kwata kwata ba tunanin zina da alfasha a zukatansu ka zo ka kallafa mata ka ce ta yi zina irin abin da aka yana na Aisha radiyallahu anha Allah ya saukar da ayoyi daga sama suka wanke ta tatat mutu bi gaizikum kuma ina fata an gane ko to irin waɗannan su ne saboda haka riba ta kowane nau'i haramun wani zai ce mala ana bada loan din babura da sayan gidaje a wajen aiki wallahi abokan zaman mu su suna karba sun mallaki gidaje da mota kaza kaza malam ya za a yi kenan menene menene kawai man yattaqillaha yaj'al Allahu makhrajan kawai man yattaqillaha yaj'al Allahu makhrajan wanda ya ji tsoron Allah ya bari a matsayin haram sai Allah baka mota da gidan da ya fi wancan shi kar kullu solution din mu ya rika tunani da abu ya same ni banki da abu ya same ni banki ne solution kullum mu mun bar Allah zai sama mana mafita tunaninka in ka shiga matsala tunaninka in kana so ka yi sana'a tunaninka in kana so ka sayi mota tunaninka in kana so ka sayi gida menene banki kawai loan kawai banki kawai loan kawai kuma ka san dole sai an sa wannan to idan ka cire tsammani daga Allah cewa shi Allah zai yalwata maka sai Allah ya barka ya tsuke dukkan hanyoyi ya barka da banki kana zaune a zo a yi gwanjon shi sai ba a ma sani ba ana hamshakin attajirin nan sai ka mutu ake fallasa a ga iyaye ya'ya da iyaye sun koma ana kai waɗannan za su raba gado kai sai a ji banki kai ya ɗan kaɗa kararrawa baka taɓa gaya ma iyalanka ba baka taɓa gaya ma ƴaƴanka ba baka taɓa gaya musu ba kai dai kawai a haska ka wata ya kawai sai mutu a bar iyaye da jidali da matsaloli wani gidan ma bai taka kara kara ba zai iya biyan ma abinda ma bankin ma za ta kwace sai dai a ce an bare kawai aje an samu wanda aka samu ka tafi da matsaloli a kabarin ka ma wa zai iya biya maka baka gaya ma kowa ma ba in ka gaya mana ma ina za mu samu mun ce ka hauji mun ce ka sa tayi baka da hali ka yayi ka ce na baya za su biya ina zan iya biya maka bayan gida kawai da ka gina ka samo abubuwan daga jamani ka ce ka bar mu ka bar mana wani na baya suna na, da na fante ka kasa za mu iya lallaba mu je mu Allah ubangi ya rufa mana asiri to wannan shine gaskiya abubuwan da suka shafi shi abun nan riba da fatan dai yan uwa wataƙila sun dan samu ni dan tsarin bayani da fa'ida Allah ubin ya mana albarka ya tsare mu ya tsarkake mu ya mana albarka ya karbi ayyukan mu duniya da lahira ya fe mana kurakuran mu innahu waliyu zalika wal qadiru alayhi subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh